إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda aka sanar sannan kuma kamar yadda yanayin ya bayyanar ci gaba ne na wannan jeri na jawabai ko silsila wanda ake ce mashi ko kuma wadda ake ce mata idan silsilar ce ayyamin ta harbi kanta a kafa ko kuma harkar musulunci ta harbi kanta a kafa wannan shine zama na 56 tahkikan mun sani cewa yanzu mun fito ne daga babbar sallah ko babbar sallah ko idul adha ko idul kabir na shekara ta 443 ko wanda ya faɗo ko kuma aidin wanda ya faɗo a cikin shekara ta 2022 filadiya watan july ko yuli wanda sallah ɗin ta faɗo ne a ranar asabar ita ce ranar asabar ita ce goma ga watan zulhijja ko wadda ta yi daidai da ranar asabar tara ga watan yuli an ga watan kenan ranar laraba sai alamis ta zama ɗaya ga wata ko juma'a ta zama ranar tarwiyar alhamis ko ta zama ranar tarwiya juma'a ta zama ranar arafa sai asabar ta zama ranar aid ko ta akan wannan tasalsul din a zamani to sai muka ga yan ayamin sun yi idi ranar asabar Randa muka yi da dukkan al'ummu a nan wurin nake nufi wurin mu ko sai suka yi idi yaushe rana asabar tare da mu tare da al'umma ƙasa alhali mun saurare su su gaya mana yaushe ne ɗaya ga watan zulhijjiya ko zilhijjiya sai muka same su sakitin ko sun yi shuru bayan kuma sun fita neman watan ko sidi muniru da jama'a shi sun fita neman wata ko ba su fita ba kuna bantawa ko kun bibiya kun bibiya sun fita neman watan wane wata zilhijjiyar an shaidi fitar su neman wata amma ba a shaidi sakamako ba har zuwa yau dinka dinnan kun lura? ba su ga watan ba a rawun zakwana da kuma bihayin zakwana kuma ba su sanar da kowa ba kuna ganin kamar wannan al'amari ne mai karami ƙaramin al'amari ne al'amari ne mai sauki ofishin jagora rasmiyan bai ayyana yaushe ne ɗaya ga jagora ba ina nufin a saidul khamenei ba allura ofishin jagora bai sanar da rasmiyan bai sanar da yaushe ne daya ga watan zilhijja na wannan shekarar ba har zuwa yau sidi muniru bai labarta ba jagora a saninmu wato kila ya labarta waƙi'an kun lura ammu nike nufi ba mu samu labarin labatarwar sidi muniru daga jagora akan mecece natija wannan fitar da suka yi ta neman wata ba sidiya suhaila ba mu ji labarin an tambaye ta ta ba da ansa ba lazare ba mu ji labarin ya yi wani odiyo yana faɗin ra'ayin shi hikaitowa daga jagora kan cewa yaushe ne ɗaya ga wata ba kuna bina ba ku bina ko amma dai almizan ta yanar gizo ta yi tamashi da al'umma ta sa tarihin watanta ya dace da na al'umma bayan tsayewa wata ba tare da labartawa officially ba to ita kuma almizan ba mu san ko za mu yi dogaro a kanta ba saboda da shugabanta ɗin ina tsammani yana daga cikin tuhumammu ko to yana iya zama dalili akan ra'ayin imn a kan yaushe ne daya ga watan zilhijja ina tambayin ku ne hmm? to yaushe ne daya ga watan zilhijja a wurin imn na wannan shekara kun bi ne ba ku bi ne ba ko <laughs> balle mu gane wanne ne wannan karan sheik zakzaki zai ce ba a kuskurantar da maraja ba amma shi an kuskurantar da shi akan ba dalili ba su faɗi ba sai dai a aikace kawai mun ga cewa sun yi sallah yaushe ranar asabar tara ga watan yuli masu yanka suka yanka masu sallah suka yi sallah wassalam da gaske wassalam sun isa yaushe ya kamata su yi sallah ya kamata su yi sallah ran juma'a ko ranar lahadi ko ranar litinin ko ranar talata kowace rana dai amma banda asabar da wani dalili da dalilin cewa duk mutumin da ya yi sallah akan dacewa da sarkin musulmi ko da saudiya ko da gwamnatin nigeria bin su ya yi ba dacewa ya yi da su ba a kwakwalwa ta jidali da husuma da jayayya ta imn da jagoranta kun lura za su ce mashi ya yi azumin saudiya ya yi azumin sarkin musulmi ya yi azumin ɗagutu a kan asasin ɗabbaka am a kan khas za mu ce kenan imn akalla dai a babbar sallah ta wannan shekarar ta yi azumin saudiya ta yi azumin sarkin musulmi ta yi azumin ɗagutu ta yi azumin yuli gaskiya na fari? akan asasin tatbiki harafi har na harafi akan wannan ka'idar ko gudanarwa ta harafi ta wannan ka'idar ba tare da daga kafa ko sauraron bayanin mai ibada ba dole wannan sallar nan guda hudu suka yi ko ɗayan hudun la'akal za su ce a mun dace ne abadan ba ku da wannan hakkin ba a dacewa sabawa ake yi ba dacewa ba ka'ida ita ce me sabawa kun fahimce ni haka jahilci da tsanantawa a cikin addini akan asasin jahilci suke haifarwa yanzu duk al'umma ya kamata ta rama ta juya ta fuskanci imn ta ce mata imm kin yi kaɗan kin yi azumin Saudiyya. kin yi azumin sarkin musulmi kin yi azumin dagutu kin yi azumin yuli kun gane ne shi yasa dukkansu suka yi shiru tun daga shigar watar har zuwa yau ba su yi magana akan wata ba ko akan sallah wayan cewa suka aikace suka yi sallah yaushe ranar asabar ko bai zakwana ko a rawun zakwana ko bihayen zakwana ba wanda ya ga wata a cikinsu bi suka yi to ko dai suna tasirantuwa ne amma suna so su nuna ba su tasirantuwa su masu thick skin ƙarya kuke yi kuna da thin skin ne it is permeable, it is pregnable. Kuna jina sosai? Mm-hmm.